La, ya? Wace irin yaya kuma? an sai na ji abu wani babbar kwai. Wani namiji da suna Hajara. Yo ake na zo na samu a nan gidan dole ce miki yaya. A'a, zancen ni ce yaya ai bata taso ba. Dan haka ne ki kyale ni kawai. Dan Allah dan Annabi yaya da abin da na miki matsalolin da suka faru ki hakuri ki yafe mu ba san sake ba. Ni yanzu so nake mu zauna lafiya mu haɗa kanmu. Ai ne kin san ba mai riko bace. Ban rike ki ba. Ya riga ya wuce amma sai dai kawai a zauna kawai a'a ba komai dan Allah ka rasu bari kai miki shara ma yanzu za miki wani shara wanda wani sanabe ne kuma wata ta ta shi ga dare a kuma zan goge miki a'a wane mutum